Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta amince da gina tashar wutar lantarki mai ƙarfin megawar goma a kogunan miri da kuma Woriya da ke Owerri babban birnin jihar Imo. Gwamnatin jihar Imo ce ta wallafa hakan a shafinta na Twitter jiya, inda ta ce za gina tashar ne domin samar wa al'ummar Owerri da kewaye isasshen wutar lantarki. ko da yake gwamnatin jihar bata ambaci ko naira nawa ne aikin zai lakume ba wasu dai sun bayyana shakku game da yiwuwar aikin cike da wani marubuci dr amanze obi Ya ce ina ganin abin yabawa ne, amma ina fata dai ba siyasa suke ba saboda wai a ƙarshen wannan mulkin Buhari ne ba zato ba tsammani za a yi wani muhimmin aiki a kudu maso gabas. Ni dai ina da shakku kuma ina mamakin yadda za a kammala aikin daga yanzu zuwa lokacin da Buhari zai bar mulki. Haka shi ma Chief Musu ke ganin siyasa zalla ne gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Imo ke yi. zai Kwana nawa ne ya rage musu, shin sun tsara komi ko dai magana ta siyasa kawai suke, ina ganin siyasa ne ake gwada mana, in ji Chief Austin Wosu. Sai dai Mr. Ifani Wanguma na ganin yiwuwar aikin, ganin cewa ruwa na gudana sosai a wuraren biyu. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya.